يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 96 littafin al'adab al-mufrad na al-imam al-bukhari za mu karanta hadisi na 475 zuwa hadisi na 482 insha Allah kuma yana dauke da bayani na karshe akan muhimmancin sassauci a rayuwar musulmi al bukhari ya kawo hadisai a jere waɗanda suke karantar da mu muhimmancin sassauci a rayuwar musulmi ya kawo babi na 221 shine babul kurki kalma ta alkurku ta zo da ma'ana daban-daban tana daukan ma'anar wauta amma a nan alimamus bukari ya kawo wannan kalma ne da ma'anar wato zafin rai idan aka ce babu furqi ana nufin babin bayani game da zafin rai saboda zafin rai akasi ne na sassauci wanda ake nema a samu a rayuwar musulmi wanda haka zo cikin an-nihayatu fi garibil hadith littafin ibn al yana mujallar nabi shafi ne 26 kalma ta alkurku tana ɗaukan ma'anar wauta tana ɗaukan ma'anar jahilci tana ɗaukan ma'anar zafin rai ko a ce taurin rai walharaku masdaruhu wa sahibuhu akhraku mun karanta wannan kalma a baya inda ta zo da ma'anar wauta hadisi ya gabata hadisi na 469 a littafin nan hadisin anas bin malik sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam an annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yakunu khurqu fi shay'in illa shanahu babu abin da za a samu zafin rai a cikin safaci ya bata shi ko da abin yana da kyau wa inna allaha rafiqun kuma lallai Allah subhanahu wata'ala mai sassauci ne mai sassautawa ne yuhibbu rifqa Allah yana son sassauci Allah subhanahu ta'ala mai sassauci ne yana son a samu sassauci wato yana sassautawa akwai riwayar da ta zo da lafazin makanar rifku fi shay'in qattu ila zalika babu abin da za a samu sassauci a cikinsa sam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce face wannan abin sassaucin kawai ya sa ya yi ado ya sa ya yi kyau ko da abin ba shi da kyau wato wannan yana baka misali hatta ta rayuwa ta duniya wato ko da kafiri ne ya zama akwai sassauci tare da shi to za ka ga al'amuransa wato suna kyau sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala kana al-khurqu eh, fi shay'in qattu illa shanu. ba a samun zafin rai cikin wani abu sam ko da abin yana da kyau face a dalilin wannan zafin rai din abin ya yi muni saboda zafin rai saboda taurin rai wata shi ne ake nufi da alkurku wa inna allaha azza wa jalla rafiqun yuhibbu rifqa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai sassautawa ne yana son a samu sassauci shi kansa Allah subhanahu wa ta'ala mai sassautawa Allah yana son a samu sassauci waɗannan riwayoyi duka sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ai ka duba silsilatu sahiha hadisin 524 akwai labarin da al-Imam ya kawo game da al-Imam Shafi'i al-Imam Shafi'i babban ɗansa ana kiransa Muhammad bin al-Imam Shafi'i Muhammad binul imam shafi amma ana masa alkunya da abu usman yana da ilimi Allah ya musu rahama yana ba da labarin mahaifinsa al-imam shafi ya ce ra'ani abi wa ana a'jalu fi ba'd al-amri akwai wani lokaci da mahaifina ya ganni ina garaje a cikin wani al'amari na faƙada sai ce min ya bunayya rifkan rifka ya kai ɗana ka sassauta ka sassauta fa innal ajalata tanqusul a'mala saboda garaje yana rage albarkan ayyuka kada ka zaune garaje garaje yana rage albarkan ayyuka wa birrifti tudrakul amal da sassauci ne ake cimma buri a rayuwa ji al-imamu shafi in ka ji da cikin sassauci a cikin sauki a hankali to burinka Allah subhanahu wa ta'ala zai tabbatar maka shi amma idan baka ji da sauki ba ba za ka cimma burinka ba in ji al'imamu shafi yana gaya ma ɗansa wanda la'akari ne da waɗannan hadisai da suka zo da dama daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam kisa ga wannan dalili yasa malamai suke kasa wato sassauci ga rayuwar musulmi kashi bakwai kamar yadda muka gabatar da bayani akai na farko arrifku fil ma'isha salon rayuwarka a samu sassauci na biyu fi umurin din al'amura na addini nan ma a samu sassauci wanda mun karanta hadisin abu huraira inna dina yusurun walan yusha dina ahadun illa galaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addinin musulunci mai sauki ne babu wanda zai tsananta addinin musulunci face ya gundare shi ya shi hadisi muttafaqun alai na uku ta wajen da'awa arrifku bil mad'uwin ya zama wa'azi da kake a samu sassauci ga waɗanda kake kira saboda idan kana kiran mutane dole ne ka sassauta saboda su fahimce ka na hudu arriku ma'am nasi a samu sassauci a mu'amalar ka da mutane baki ɗaya na biyar arriku bin ra'iyya idan kana shugaba a samu sassauci ga talakawanka na shida arriku bin kadim wal mamluk idan akwai wasu da suke kasa da kai kamar matarka kamar mai maka hidima na kasa da kai a ofis a wurin aikinka ya zama akwai sassauci da kake musu na bakwai shine arrifku bil hayawan a samu sassauci ga dabba da take kusa da kai wanda dalilin haka yasa al-Imam al-Bukhari yayi wannan babi na cewa al-khurqu babi da ke magana akan zafin rai sai ya kawo hadisi 475 حدثنا أبو الوليد shi ne hisham bin abdulmalik albahili al'imamu tsayalisi al'imamu tsayalisi shi ne ake kira abulwali al'imamu bukari ya ce al'imamu tsayalisi ya karantar da mukala haddasa na shu'ubatu bin hajjad an al-mikidan bin shuraihin al-kufi al-mikidan bin shuraih ya ce sami'tu abi na ji babana shi ne shuraihu bin hani mun yi magana a kansa a baya cewa yana cikin sahiban sayyiduna ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda shuraihu bin hani yace sami'tu aisha qala sami'tu aisha naji aisha taqulu tana cewa kuntu ala ba'irin fihi su'uba na kasance ina kan wani raƙumi wanda ke da wahalar sha'ani raƙumin yana da wahalar sha'ani ana tafiya raƙumin bayyin yadda nake so fa ja'altu abribuhu sai na dinga dukansa in ji Aisha ina ta dukan ragon kaga ya nuna tana da zafin rai karkashin haka yasa al-Imam Bukhari kawo hadisin nan dan ya nuna hatta dabbar da take kusa da kai ana buƙatar a samu sassauci a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wajen zaman ka da ita wannan dabba fa qala an sallallahu alaihi wasallam Aisha tace sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace alayki birrifqi yi riko da sassauci ya ke aisha fa'innar rifka la ya kunu fi sha'in ila zanaku saboda sassauci bai zama cikin wani abu face ya kawata shi ko da abin ba shi da kyau idan aka samu sassauci a ciki sai abin ya yi kyau wala yun min sha’in illa sha’in ba a cire sassauci a cikin wani al'amari face ya bata shi ko da abin yana da kyau idan aka zama idan aka rasa sassauci cikinsa to wannan abin ya lalace abin sai ya yi muni annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya karanta da mu salon rayuwa yanda ma za ka rayu a duniya ka ji daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu baya ga cewar ya karanta da mu ibada yanda ma za ka zauna da mutane da dabbobi yanda za ka yi shugabanci yanda za ka yi rayuwarka ta duniya gaba ɗaya a annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu da in mun koma muna samun biyan bukata wannan hadisin yana sahihu muslim kitabul birri babu fadlir rifqi hadisin aisha yanda yazo a sahihu muslim inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu wala nuzi'a min shay'in illa shanahu babu abin da za a samu sassauci a cikin safaci ya kawata shi babu abin da za a cire sassauci sauki ya zama babu sauki a cikin al'amarin to wannan abin sai ya yi muni hadisin yana al-musnadul imami ahmad da wasu littafan hadisi ya taho a littafin al-musannam na al-hafiz abdurrazzaq babul eh, istikhara an aisha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma kana rifqu fi shay'in qattu illa nafa'ahum ba a taɓa samun sassauci cikin wata jama'a ba face sassaucin ya amfane su duk jama'an da aka samu akwai sauƙi a tare da su wannan sauƙin zai amfane su wala kana al-khurqu fi shay'in fi qaumin qatu illa barra ba a taɓa samun zafin rai shine taurin rai cikin wata jama'a ba face wannan zafin rai din ya cutar da su matukar za a samu zafin rai cikin tafiya to wannan tafiya za ta ɓaci Allah ka tsare mu wanda Imam Sakhawi akwai wani littafi guda da ya rubuta wanda yake ya masuna al-maqasidul hasana shi wannan littafin yana da muhimmanci saboda zaka samu wasu maganganu da suka yadu kai ka dauka hadisi ne alhali magana ce ta wani malami da ya gabata to sai ya rubuta littafi saboda bayani akan waɗannan irin maganganu da akan yi kuskure a jingina su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma kawo maganganu ma da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam sakawi cikin littafin ya kawo hadisan nan da bayani da aka samu daga magabata yana hadisin 222 hadisin ya zo cikin al-murjamul awsat na al-imam tabrani a wannan riwayar Aisha Allah ya kara mata yarda take cewa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rif'u yumnun arrifku yumnun wal khurqu shu'mun wato sassauci halin kwarai ne sannan zafin rai halin banza ne wannan a dunkule kenan kamar karin magana ne sassauci halin kwarai ne zafin rai halin banza ne saboda duk mutumin da ya zan yana da zafin rai to karshen sa ba zai yi kyau ba to wannan misali ne wanda al bukhari ya kawo game da sassauci da ake so a samu ga musulmi ta wajen zamansa da dabbobi ga hadisin Aisha ya inganta ga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata to sai kuma ya kawo wannan hadisi na gaba don ya nuna cewa hatta gudun duniya kansa nan ma ana son a samu sassauci kada ka ce za ka guji duniyar gaba ɗayanta a'a ka sassauta wajen gudun duniya وانا دليل yasa ya kawo حدثنا صدقة بن الفضل المروزي أخبرنا ابن أولية شين الإمام إسماعيل بن إبراهيم بن مكسم الأفدي عن الجريري عن الجريري شين سعيد بن إياد عن أبي نضرة المنذر بن مالك العبدي يباد الأباري أبو النضرة shi ba da labari ya ce ƙala rajulun minna ya ƙalu lahu jabirun au juwaibir akwai wani mutum daga cikinmu ana kiransa jabir ko ana kiransa juwaibir ya dai manta amma ya tabbata akwai wani mutum da ya taɓa ba su labari shi wannan mutum ya gaya musu cewa zamanin sai na umar talabtu hajjatin ila umar fi khilafati na nemi wata bukata ta wajen sayyidina umar a lokacin yana shugabanci zamanin suna umar yana shugaba allah ya kara masa yarda shi wannan mutumi yana da wata bukata ya taho madina ya ce fanta haitu ilan madina lailan. sai na kara so garin madina amma cikin dare bai faɗi daga ina ya fito ba illa dai ya ba da labarin abin da ya auku tsakanin sai na umar wanda shi ne muhimmi ya taho madina a cikin dare fagadautu alaihi sai na yi sammako zuwa ga sayyidina umar bin khattab Allah ya kara masa yarda ce wa qad utitu fitna kuma ni an min kyautar wayo ina da wayo sosai shi ne fitna diddul gabawa idan aka ce algabawa wauta al wayo mutum ne mai tsananin wayo walitanan kuma Allah ya min kyautan harshe na iya magana kuma ina da wayo yana ba da labarin kansa kenan auƙala ko ya ce mintokan an ba ni iya magana shine mintokan fa a kaftu fi duniya saboda haka lokacin da samu isa gaban na umar bin khattab jawabi da zan yi gaban na umar sai na kama duniya na dinga bata ta ina kaskanta ta fasagartuha na kama duniya na dinga aibanta ta sai da na kaskanta ta a gaban na umar saboda iya magana ai duniya ba komai bace mai amfani a neme ta kaza kaza fataraktuha la taswa shay'an na bar duniya ba ta daidai da kauni wato ba ta daidai da komi bi ma'ana ba ta da kima gaba daya saboda maganar da ya na aibanta ita duniya a gaban sayyidina Umar bin Khattab wa ila jambihi rajulun abyabu sha'ari amma a gefen sayyidina Umar akwai wani mutum shi da kansa yake bada labari a gefen sayyidina umar akwai wani mutum wannan mutumin gashin kansa fari ne ya siya kuma tufafinsa ma farare wanda wannan ya da cewar bai rina gashin kansa ba akwai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba sa rina gashin kansu in ka duba siyar a alamin nubala mu zahabi cikin mujallar na farko shafin 390 ya kirga wasu sahabbai waɗanda ba sa rina sumansu akwai sayyidina ali bin abi talib akwai abu zarrin jundub bin junada al-gifari ba sa rini ba sa rina wato gashin kansu ko kuma gemu to shi wannan da yake gefen sayyidina umar shi ma kansa fari kaga ya da cewa yana da furfura da ya rina furfuran ba faƙala lamma faragtu lokacin da na gama duk magana da zai kunga wannan ya zo da cewar majalisar na umar akwai ilimi akwai hikima idan mutum ya taho da iya magana sai a kyale ya gama maganarsa ba za a katse mar ba mutum yana gani yana da wayo yana da basira yana da iya magana saboda haka da ya kama magana yana aibanta duniya ba wanda ya katse shi sai da ya gama sai wannan da ke gefen na umar bin khattab sai ya ce kullu qaulika kana muqariban duk magana da ka faɗa ta kasance kusa da gaskiya wannan ma wato wata hikima ce da kuma ilimi na sahabban manzon Allah ba sa kushewa mutum a gabansa ba sa aibanta mutum a gabansa ba su raina abin da yi amma za a nuna maka da hikima maganar ka akwai kuskure kaga aka ce mar duk abin da ka faɗa yana kusa da dacewa ba a ce ya dace din ba ba a ce kuma bai dace ba amma idan aka ce yana kusa kai kasan bai kai ba kenan ko maimakon a ce kai ki fita Allah wannan magana irin na jahilai ba kawai ne kai tashi ka bamu ba ai haka ba wannan mutumin ya ce kullu kaulika kana muqariba duk magana da kai ka kasance tana kusa da gaskiya illa aka fi duniya sai dai auka ma duniya da kai din kana ta bata ta wannan ne bai kusa da gaskiya ba in ji shi wannan mutum sai ce masa wahal tadri ma duniya ko shin kai ka san ma me duniya kuwa sai ce masa inna duniya fiha balaguna duniyan nan da kake gani daga ita muke samun abin da zai isar da mu kiyama in ji wannan mutum kuma haka ne daga duniyar muke samun abin da zai isar da mu daraja mafi ɗaukaka a kiyama au kala ko yace zaduna ila al-akhirah ai duniyar anan ne muke samun guzurin da ke kai mu lahira wa fiha a'maluna a cikin duniya ake samun ayyukan mu allati nujza biha fil akhirah wadanda ake saka mana da su a kiyama a lahira to shi da kansa yake bada labarin wannan da ke gefen sayyidina Umar wanda yake masa gyara yace fa akaza fi dunya rajulun huwa a'lamu biha minni ai sai ga wani mutum wanda ya fi ni sanin duniya ya ɗauko bayani akan duniya shi da kansa ya yarda magana da wannan sahabi ya yi ta fi gamsarwa game da duniya fiye da wadda shi lokacin da shi wannan na gefen sai na umar ya gama magana tambayar da bako zai yi fakultu sai na ce ya amiran mumini ya kai shugaban masu imani sai na umar da duk ba shi ya magana ba bai ce komi ba don haka yasa majalisin sayyidina Umar ana samun manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wahala ka samu lokaci guda wanda sayyidina Umar ya hukunta wani al'amari babu sahabi a tare da shi yana da wahalan gaske saboda shi ya tsara majalisa ta shura mawuyacin gaske ne a samun sayyidina Umar ya zartar da wani abu ba tare da ya kira sahabban manzon Allah ba sai ya tambayi sai na umar ya amiran muminin man hazar rajulu lazi ila jambika shin wannan mutumin da ke gefen kaɗin nan waye ne mai ilimin nan kada sai ya ce sayyidul musulmi na ubayyu bin ka'ab wanda shine shugaban musulmai ubayyu bin ka'ab kaji sai na umar ya bashi daraja ya yace shine shugaban musulmai ubayyu bin ka'ab Eh, labarin yana usdul gaba yana juz'i na farko shafi na goma sha bakwai da siyaru a alamin nubala mujalla na farko shafi na 393 eh, hadisin yana isnadinsa yana da rauni <clears throat> amma lallai kamar yadda fi na umar ya faɗa ubayu bin ka'ab sayidun musulmin ya tabbata ya zo cikin labarai da dama waɗanda sun inganta akwai inda sayyidina Umar bin Khattab yake cewa hada sayyidul muslimin Ubay bin Ka'ab wannan shine shugaban musulmai Ubay bin Ka'ab asiyaru a'lamin nubala yace saboda darajar Ubay bin Ka'ab Abdullahi bin Abbas da kake gani akwai wani tabi da ke bada labarinsa yana cewa ammatu ilmi ibn abbas min salasa gaba ɗaya ilimin abdullahi bin abbas ya samu ne daga ta hanyar sahabban annabi guda uku abdullahi bin abbas gaba ɗaya ilimin da ya samu baya wuce ta hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda uku na farkon su sai na umar bin khattab na biyun su sayyiduna ali bin abi talib na ukun su shine ubay bin ka'ab yana da ilimi kwarai shi kansa abdullahi bin abbas yake cewa sayyidina umar wanda hadisin yana sahih bukhari wannan hadisin yana sahih bukhari yana kitabu tafsir al-qur'an da surat al-baqara inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa man nasakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha fasar fasaran wannan wannan ayan bukhari ya kawo bayanin wato abdullahi bin abbas da yake cewa sai umar ya ce akara'una ubai wanda ya fi musa ilimin alkur'ani shine ubay bin ka'ab sai na umar ya faɗa wanda hadisin yana sahih bukhari duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai ubayyu kwarewa ta wajen ilimin qira'a na alkur'ani ya ce wa aqbana aliyun kuma wanda ya fi mu sanin hukunci na alƙalanci ne sayyidina na albino abi talib na umar ya faɗi haka wanda yana cikin manaqib na wato sahabbai don haka yasa za ka samu malamai sukan kawo hadisai irin waɗannan a ƙarƙashin babi na manaƙi kamar al'imamu tirmizi yana babu manaƙi mu'azu bin jabalin akwai hadisin anas bin malik da ya kawo wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya kirga waɗannan sahabbai kowannensu mazan Allah ya faɗi falalansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arhamu ummati bi ummati abubakarin cikin al'ummata wanda ya fi tausayi shine sayyidina abubakar as-siddiq Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ashadduhum fi amri llahi umar wanda ya fi al'ummata tsanani ta wajen al'amarin Allah shine sayyidina umar sayyidina umar baya sassauci idan al'amari ne na Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa afdaquhum haya'an usman idan ana batun kunya babu kamar sayyiduna usman bin affan surikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa a'lamukum bil halal wal haram mu'az ibn jabal wanda ya fi sanin dokokin Allah halal ne haram ne to shine mu'az ibn jabal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa afrabuhum zaid ibn thabit wanda ya fi su ilimin rabon gado shine zaid bin thabit wannan dalilin ya sa ko da an samu saɓani ta wajen al'amari na rabon gado idan aka ce menene zai ni sabit ya faɗa sai malamai su ce to wannan shi ne hukuncin ƙarshe saboda ya samu shaidar manzon Allah ya fi kowa ilimin rabon gado to ko da sahabbai sun faɗi nasu fahimta idan ya ce kaza ne sai a bari sai a dawo na shi manzon Allah ya ce wa aqra'uhum ubayy wanda ya ce su iya karatun alkur'ani shine Ubayu bin ka'ab sai manzo Allah ya ce wa li kulli ummatin aminun wa aminu ummati abu ubaida bin jarrah kowane annabi yana da amininsa kowace al'umma tana da amini manzo Allah ya ce wa aminu hadhihi al'umma amini ga wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam shine abu ubaida bin jarrah wanda hadisin yana al-musnad ahmad da sahih ibn hibban akwai riwaya ta jabir bin abdullah al inda tana littafin al-mu'jam saghir na al-imam da kuma hadisin abu sa'id al-khudri hadisin bin umar sahabbai da suka rawaito wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa wannan shaida da yabo wanda annabi sallallahu alaihi yayi ma kowanne sahabi wanda ne adalci saboda kowa da irin kyautan da Allah ya bashi kowa da irin kyauta da baiwar da Allah ya masa don haka sai manzon Allah ya ware kowane sahabi ya faɗi falalar da Allah ya bashi yace wanda fi kaza shine wani wanda fi kaza shine wani in ka duba fathul bari mujallar na 8 shafin 127 ibn hajar yayi magana kan hadisin Anas bin Malik akwai riwaya ta biyu da ta zo daga Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yace arhamu ummati bi ummati abubakar wa ashadduhum fi dinillahi umar wa afdaquhum haya'an usman wa aqdahum ali ibn abi talib wanda yafi iya alƙalanci shine sayyiduna ali ibn abi talib saboda haka yasa sayyidina umar bai rabuwa da shi a majalisinsa waɗannan mutane waɗanda annabi ya ware kowannensu yana da falalarsa sayyidina umar yana kokarin ya ga sayyidina ali yana majalisinsa saboda annabi ya ce wanda ya fi iya alƙalanci shine sayyidina ali bin abi talib manzo Allah ya ce wa aqra'uhum li kitabillah ubay bin ka'b wa a'lamuhum bil halal wal haram mu'az ibn jabal wa afrabuhum zayd bin thabit ala wa inna li kulli ummatin aminan wa aminu hadhihi al umma abu ubayda bin jarrah abu ubaida shine amini ga wannan al'umma shine amir bin Abdullahi bin jarrahi al-qurashi akwai hadisinsa da ya zo cikin kitabin muqaddima na ibn majah sunan ibn majah abwab fadail ashab rasulillah akwai inda ibn majah ya ware na bayanin falalan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kowa da irin bayaninsa haka na al-imam al-bagawi wadannan hadisai babu shakka sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ga za ka samu a silsilatu sahiha hadisi na 2224 sahihu mawaridin ma'an hadisi na uku. illa dai malaman hadisi muhawarar da suka yi kan waɗannan hadisai da muka karanta hadisin anas bin malik dangane da falalan waɗannan sahabbai masana hadisi suna cewa mutum ɗaya daga cikin waɗannan sahabbai shine wanda hadisin sa yazo muttafaqun alai wanda babu tantama a kai amma sauran sahabban ana ganin hadisin kamar inna sawa fihi irsal kaman hadisi ne mursal ana ganin kamar wani tabi'i ne yayi magana wani wani tabi'i ne yayi magana game da fallalan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma abu ubaida babu makawa hadisin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sahihul bukhari kuma yana sahihu muslim to wannan ya sa dalilin haka sai na abubakar a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu lokacin da mazan Allah ya rasu ana neman wa za a zaɓa ya zama shugaba in ka duba siyarwa alamin nubala na alimamu zahabi ya kawo maganar yace azama siddiqu ala tawliyatihi al na abokan abubakar ce kun manta ne ga abin da manzo ya faɗa ya faɗi wannan ashara bihi yawm as-saqifa abu da aminin al'umar manzon Allah na abokan ya ce inda za ku zaɓi shugaba to shi ne amini na wannan al'umma a jisai na abubakar saboda mai sammahu aminar umma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da cewa shine amini ga wannan al'umma to kuma in ka lura ga abinda da shi kuma sayyidina Umar yake faɗa game da Ubay bin Ka'ab sayyidul muslimin shugaban musulmai amma me yasa ba a bashi shi halifanci ba la saboda shugabancin da sayyidina Umar yake nufi wato wata falala ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani Allah ya kebanta Ubay bin Ka'ab da ita ya zama yana jagorantar al'umma ta wannan gefe na iya karatun alkur'ani wannan dalilin ya sa su sahabbai a lokacin ba su zaɓi wato abu ubaida ba amma shi sai na abubakar ra'ayinsa kenan in ma a zaɓi sai na umar ko a zaɓi abu ubaida bin jarra saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aminul umma to ana nan kamar yadda limamu zahabi ya faɗa sai na abubakar ya zama shugaba ya tura mayaka ya zo cikin mirkatun mafati yana sharhin hadisi na 6115 Ina ababakarin lamma tuwufiya wa khalidun ala waliya zamanin sanna abubakar ya naɗa khalid bin Wali ya zama jagoran mayaka kuma Allah ya taimaka ma khalid ya ba shi nasara duk inda khalid ya tinkara da yaƙi Allah yana buɗa masa an samu nasara ta jagorancin Khalid bin Walid yana Sham yana Syria a lokacin an tafi Sham da yaki sai Allah ya amshi ran sayyidina Abubakar As-Siddiq Allah ya kara masa yarda Wasu wastukhlifa Umar an shugabantar da na Umar bin Khattab na Umar ya zama halifa saboda ka na Umar bai yi wata wata ba ka taba ila eh, eh, abi ubaida ya rubuta takarda ya aika ma abu ubaida wanda abu ubaida dama can yana can tare da khalid bin walid suna can fagen yaki sai na umar ya rubuta takarda ya aika masa ya ba shi jagorantar mayakan alal jama'a wa azal khalidan ya cire khalid ya mai da abu ubaida bin jarrah me dalili saboda wannan kalmar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amanar al'umma tana hannun abu da shi sannan umar yana ganin yaushe za a ba mu khalid jagoranci akan wanda ke da wannan shaida daga bakin manzon Allah kaga shi sai na abubakar shi ma ya yi yunkurin a ce ina ma abu da ne aka zaba saboda wannan kalma da ta zo daga annabi sallallahu alaihi sallam sannan sai na umar ya yi kokarin tabbatar da jagorancin nan ga abu ubaida amma da takarda ta iso ga abu ubaida a can sham a fagen yaki fakatama abu ubaida alkitab min wa ghairihi tana zuwa ga abu ubaida ya karanta da ya goye ya nuna ma kowa ba suka ci gaba da yaki hatta in qabbat alharb sai da yaki ya kare babu wanda ya san an cire khalid an naɗa abu ubaida وكتب خالد الأمال dimash دمشق abu ubaida al'amir. khalid ya rubuta amana ga mutanen damascus farkon musulunta suke na lokacin da aka karbi birnin damascus ya dawo hannun musulmai daga wato rumawa wannan lokaci ya zamanto khalid ya rubuta amana ga waɗanda ke wannan gari abu ubaida alhali kuma shine shugaba shi khalid bai sani ba hum la durun summa lamma alima khalid bi zalika ba? ana nan yau da gobe ka san magana ba ta buya sai labari ya iso ga khalid na abubakar ya rasu an nada na umar na umar ya aiko takarda ya zabi abu ubaida ne jagora ya cire khalid bayan an samu kwana 20 kenan fa da zuwan takarda abu ubaida bai nuna ba saboda haka maza sai tafi inda abu ubaida yake da kala ala abi ubaida ya samu shigowa wajen abu ubaida bin jarrah wa qala sai yace yaghfirullahu laka Allah ya gafarta maka inji eh, Khalid bin Walid lokacin da ya samu damar ganawa da Abu Ubaida sai Allah ya gafarta maka ja'aka kitabu amirul mu'minin bil takarda ta zo daga shugaban masu imani shine Umar bin Al-Khattab ya zabe ka kai ne zaka zama jagora falam tu'limni kake sanar da ni wa tusalli khalfi kana sallah a bayana Wasu sultanu sultanuka alhali ikon naka ne kada da ke gaya masa haka sai abu ubaida ya ce ya gafirullahu laka kai ma Allah ya gafarta maka ma kuntu maka hatta ta'lamahu min gairi ni ba zan iya gaya ma ba sai dai ka samu labari daga wani wa ma kuntu li'aksira alayka harbaka ba zan yiwu in karya tsarin yaki da ka dauko wanda muke cin nasara kai ba ya zama dalili na ba a ci nasarar wannan yakin ba hatta yanka biya zalika kulluhu na kyaliti komi ya lafa wa kad kuntu ulimuka insha Allah kuma hakika zan sanar da kai din inda kai hakuri ina da wannan nufi zan sanar da kai bayan ka samu labari sai ce wa ma sultanu duniya urid khalid kasan shugabancin duniya ba bukata ta bace bani da bani da bukatar shi wala duniya an amalu kuma duk aikin da nake yi duniya ba ta da rabo a cikinsa wa inna ma tara kuma duk abin da ka gani a rayuwar nan sai yasiru ila zawalin wanqita yau da gobe zai ɓace zai kare komi ka gani a duniya inji Abu Ubaida wa inna ma nahnu akhwan dani da kai duk yan uwan juna ne a addinin Allah wa quwamun bi amrillahi azza wa jalla masu kokarin daidaita al'amura na Allah tabaraka wa ta'ala wa ma ya turu rajula an yali alaihi akuhu fi dinihi wala duniyahu ina laifi don mutum ya kyale dan ya yi riko da ainihin aikinsa saboda addinin Allah ina laifi don na kyale ka kayi riko da aikina tunda duk addinin Allah ake wa hidima bal ya anna nan wali ya yakadu an yakuna adnahuma ila al-fitna ai abinda ma kamanta shi shugaba ya fi kowa kusantar fitina A kyale maka da nayi kamar ma na baka da fitina ce ba wai abin murna bare bane gare ni in karbi shugabanci din wa auqa'akuma fil hitta lima ta'arraba min alhalaka halaka illa man asama Allah azza wa jalla babu wanda yafi kusantar halaka kamar shugaban al'umma kuma haka ne sai dai kawai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare Abu Ubaida yace wa qalilum ma hum waɗanda kuma Allah ya tsare din ma kaɗan saboda ka sai abu ubaida ya dauko takarda fa dafa'a abu ubaida inda zalika alkitab ila khalid sai ne kama khalid bin walid sannan ya karbi shugabancin kaga sai da abu ya lafa kai la'akari da irin zukatan sahabban manzon Allah da irin tunaninsu da manufofinsu da yanda suka ɗauki yan uwantaka na addinin Allah babban manufarsu shine ci gaban addinin musulunci ba adawa tsakanin musulmi ba kuma duk abin da zai kawo adawan suna kokarin da shi cikin ikon Allah Allah ya amshi ransa sai na Umar ma yana shugabanci aka yi wata annoba annoba da ake kiranta fa'unu amwa wannan annoba ta auku hijira na shekara goma sha takwas a dalilin wannan annoba ya rasu mu'azu mutabalin ya masa sallah wato a yankin sha akwai hadisin da ya zo cikin musnadul imam ahmad hadisin shuraih bin ubayd wa rashid bin sa'd wa ghayrihima qalu lamma balaga umar bin al-khattab radiyallahu anhu sarq hudita anna bisham wa ba'un shadid an bashi sayyidina umar yayi kokarin zai kai ziyara kasar sham sai ya samu labari ai akwai annoba da ta sauko a yankin sham annoban mai tsananin gaske wannan lokaci sai na umar yake cewa balagani anna shiddatal waba'i bi sham an samu tsananin annoba a yankin sham gashi ina da nufin in kai ziyara fa kuntu sai nake cewa in adrakani ajali wa abu ubaida bin jarrahi hayyun in ajali na ya same ni matukar abu ubaida yana da rai yace istaklaftuhu to na halifantar da shi baya bukatar zaben kowa idan na riga shi rasuwa to halifanku shine abu ubaida bin jarra inda sai na umar sai na umar ya ce fa'in sa'alani Allah in na tafi lahira sai Allah ya ce ya aka yi ka shugabantar da abu ubaida limastaklaftahu ala ummati muhammadin kultu ni kuma zan ce inni sami'tu rasulaka yaqul abinda ya sa ni shugabantar da abu ubaida ya kai Allah saboda na ji manzonka sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna li kulli nabiyyin aminan wa amini abu ubaida bin jarrahi manzon Allah ya ce kowane annabi yana da amini ni ko amini na shine abu ubaida bin jarrahi wanda kaga ya nuna kowane sahabi da irin falalar da ya samu a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya kara musu yarda al-Imam bukhari ya ba mu wannan misali na labarin wannan mutumin da ya zo gaban sai na umar ya baci duniya sai aka samu sahabin manzon Allah ya gyara duniya me al-imamu bukhari yake mana ishara da hadisin yana karantar da mu in ma za ka guji duniya to ka bi a hankali ka sassauta domin duniyar ba abin a guje ta bane daga bakin sahabban manzon Allah tun daga abin da ubayi bin ka'ab yake cewa ai duniya nan ne mutum yake aiki ya samu ma wato abin da zai isar da shi kiyama saboda ka ita duniya ba abin a guje ta bane gaba daya sai dai ai hatara da ita to sai kawo kuma wannan hadisi ya nuna maka cewa ta wajen sakewa da duniyar nan ma ana bukatar ka sassauta kyamar duniya ka sassauta kar kuma ka zakalkale game da duniya nan ma ka sassauta saboda aka yi kawo hadithin hadisi na gaba hadithin 477 haddasa ali bin madini قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا كنان بن عبد الله النهمي قال حدثنا عبد الرحمن بن أوسجة الكوفي عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya ce al'asharatu sharrun al'asharatu sharrun kinkaho sharri kinkaho shi ake nufi da al'ashar ya zo da ma'ana kashi biyu nan ma in ka duba sharhi na littafin da aka rubuta na al'adabin mufrad za ka ga suna ɗauka akwai waɗanda suke ɗaukan suke fassara kalma ta al'asharatu da wasa wasa sharri ne lakin bai dace da wannan bayani da alimamu bukari ya kawo nan ba amma yadda ya zo cikin littafin alimamu sana'ani a tanwir sharhi na aljami'u sagir na alimamu suyuti yana juzu ina ku shafin ɗari tamanin alimamu sana'ani ya ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana ishara da shi al-asharatu al-asharu al-bataru al-asharu bi ma'ana al-batar ya ake nufi da al-batar batarun ni'mati wa kufruha shine butunci game da ni'imar Allah domin idan mutum zai yi tinkahu yana alfahari kamar dabararsa ta bashi saboda haka sai ya ce wal hadis akbara bi annahu sharrun fi dunya annabi sallallahu alaihi wasallam ce tinkahu sharri ne a duniya me yasa aka ce sharri ne a duniya li'annaha tuzilu ni'am saboda a dalilin tinkahu Allah yana raba mutum da ni'imar da ya bashi duk mutumin da zai rika tinkaho ga jama'a saboda wata ni'ima ta Allah al-imamu sana'ani yace komai dadewa Allah zai amshe wannan ni'imar da ya bashi wa fil akhirah sannan kuma a lahira fa li'annaha tuhillun niqam a lahira tinkaho yana saukar da fushin Allah akan bawa bare ma akwai aya ta 37 ta suratul isra inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala tamshi fil ardi maraha kada ka rika tafiya a ƙasa kana takama takama da tinkahu su guda innaka lan takhriqa al-arba wa lan tabluga al-jibala tula Allah subhanahu wataala yake duk takamarka ba za ka iya huda ƙasa ba saboda iya tafiya sannan tsawonka ba za ka iya wuce dutse ba ba ka wuce dai mutum yadda dai Allah ya yi ka ko tun yi amfanin takamar wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a littafin nan wurare guda biyu gashi ya kawo hadisin 477 kuma nan gaba za mu karanta insha Allah hadisin 787 ya kawo shi a babi na ifsha'us salam babi na ifsha'us salam ya sallama a tsakanin mutane da hadisin ya zo cikin musnad al-imam abi ya'la al-mawsili an an al-bara bin azib qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace afshu salama taslam ku ya sallama a tsakaninku za ku kubuta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wal asharatu sharrun tinqahu sharri saboda takama tana hana mutun ya yada sallama akwai wanda saboda ji da kai bai ma mutane ma sallama saboda yana da ji da kai kuma da yawa mutane hakan na faruwa da su musamman idan kana ganin wasu suna ƙasa da kai ba za ka yi musallama ba sai dai su su yi maka sallama wannan yana daga cikin abin da manzo Allah ya ce sharri ne Allah ka tsare mu حديث ينا المسند الإمام أحمد ينا مجلد نقول شاتي عند ريبيو الثمانين لشدة كما ينا السلسلة الصحيحة حديث ندبو دا ريبيو دا تسعين دا أكو دا كما صحيح الجامع الصغير حديث ندبو دا ثمانين دا بقوي الإمام البخاري يتاو بابي نقبا شيني باب اصطناء المالي بابي غمي دا أمفانر دا دوكيا شيني اصطناء المالي amfanar da dukiya in kana da dukiya ka amfanar da ita shine istina duba an-nihayat fi shi garibin hadith wal afar uh, jirgi ina ku shafi na hamsin da shida ibn al-asir ce kalma ta al-istina ifti'alun ne min as-sani'a ne ake nufi da as uh, uh, wato as-sani'a bi ma'ana al-atiyya wal karama wal ihsan هذا تمثيل لما أعطاه الله من منزلة fi taqribi wa takrib misalin sa shine cewar Allah subhanahu wata'ala ga annabi Musa a suratu Taha aya ta 41 Allah madaukake ce ma annabi Musa alaihi salam wasqana'tuka li nafsi wasqana'tuka li nafsi asali ma'anar wannan ayan Allah madaukake yana cewa na amfanar da kai don raina shine asali ma'anar kalmar nan in ka duba tafsirin bahar al-muhit na al-imam abu hayyan mujallar shida shafin 246 me Allah ta baraka wata ala yake nufi da na amfanar da kai domin raina sai malamai suka takaita suka ce ikhtartuka li linafsi na zaɓe ka domin raina amma asali kalmar istana'tuka ba ba ne ma'anar istana'tuka na amfanar da kai na sa ka zama mai amfani ga duniya saboda annabi Musa alaihi salam ya taho da wato sakon Allah tabaraka wata'ala kaga al'umma sun amfana da shi saboda ka Allah ya amfanar da rayuwarsa amma don me don aiki ma Allah tabaraka wata'ala sai zama mafi sauki shine a gaya wa mutane na zaɓe ka domin raina wato ja'altuka mawdi'a sani'a wa maqarra ikmal wal ihsan na sanya ka wato inda na tabbatar da kamala da ihsani saboda aikin da zan baka na isar da sakona zuwa ga mutane da larabci akan ce istana fulanin fulanin bi ma'ana ita ittakhadahu sani'a wa huwa isti'alun min as-sun'i wa huwa al-ihsanu ila ash-shakhs hatta yudafa ilayh don haka idan alimamul imam ya ce yace istina'ul mal yana nufin amfanar da dukiya ya ake nufi da amfanar da dukiya wato yana nuna cewar hatta ta sashin dukiyarka yanda kake riko da dukiyarka ana bukatar a samu sassauci shi na abin da alimamun bukari ke mana ishara da shi a nan saboda aka sai kawo hadisi na 478 حدثنا abu نعيم shi ne alfadul bin dukain al mulai قال حدثنا حنش بن الهارث الكوفي an abihi ya karbo hadisin daga mahaifinsa shine Alharis haris bin laqit bin nakhai qala kana ar-rajul minna zamanin sayyidina umar bin khattab Allah ya kara masa yarda kata wannan tabi'i ne al-haris bin laqit an-nakhai shine mahaifin hanash bin al-haris al-kufi ya bada labarin cewa a zamanin sayyidina umar kanar rajulu minna tun taju farsuhu idan dokinsa wato ya zamanto godesa ta haihu fayan haruha sai ya soke ta idan mutum yana da dawakai sai ya zamanto ɗaya ta haihu to sai ya soke ta faya sai ya ce ana aishu hatta arkaba haza yanzu ni zan yi tsawon rai har in hau wannan wanda ya nuna ba su tunanin gaba saboda ƙarfin addini suna ganin kamar kasan idan mutum ya samu addini matukar ba ya samu bayani ba ne tana iya yiwa ya samu gurgur fahimta saboda ka su tunaninsu ai bi kamata ma himmar ɗan adam ta zama a duniya ba don haka in ka ce za ka zauna tattalin dukiya wato kamar kana ƙoƙarin ka dawomar da kanka ne a duniya saboda ka ka zauna da tunanin za ka mutu don haka dukiyar ma ka yi watsi da ita idan ma dabbobinka sun haihu kana in ka soke su idan kana da shanu a yanka a ita ci kawai in mutuwar ta zo a tafi ba maganar a zauna a tattalin dukiya ya ce mun fahimtar mu ga addini a wannan lokaci haka muna da irin wannan fahimta fa ana kitabu umar sai ga takarda sai na umar ya aika wa duniya sai na umar sai ya aika wa duniya yana yana umurtan mutane an aflihu ma razaqakumullah ku gyara arzikin da Allah ya ba ku ashe kaga musulunci bai bar lahira ka ba hatta duniyar ka ma ya mata gyara sai na umar yana cewa ku gyara arzikin da Allah ya ba ku idan shanu ne Allah ya baka ka rika kiwata su idan suna karuwa ka rika tanada su ba wai ka ringa halaka su ba fa inna fil amri tanaffusan sai na umar yana cewa al'amarin addini akwai fadadawa babu kuntatawa shine tanaffusan fa inna fil amri tanaffusan domin al'amari na addinin musulunci akwai fadadawa idan aka ce at-tanaffus ana nufin eh, wato eh, idan aka ce tanaffasa shay'un bi ma'ana imtadda wa tawala sai na umar yana nufin cewa musulunci ba a takure yake ba ba a hana ka ka yi walwala a rayuwarka ta duniya ba an baka damar wato ka sarrafa ni'imar da Allah subhanahu ta'ala ya baka saboda kar ka ɗauka daɗin rayuwar kawai lahira ce ka yi watsi da duniya inda wannan na Umar ya nuna maka cewar ya kula da rayuwar al'umma kamar yadda ya kula da addinin su hatta ta wajen fahimtar addini inda suka samu gazawa sai na umar yana musu gyara yana kitabu zuhud na al-imam yana daga cikin abin da malamai suke magana game da kuskure ta sashin az gudun duniya ana samun kuskure dole sai ka koma ka nemo fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da yanda ake wato nisantar duniya sannan mutum zai tsere in ba haka ba sai mutum ya yi kuskure yana silsilatu sahiha hadisi na tara wannan yasa muhammad nasiruddin al-albani yake cewa wala a dalla al-habb ala al-istismar min hadhihi al-ahadith al-karima muhammad nasiruddin al-albani ya jera hadisai da suke magana a kan musulmi ya zamanto mai tattali mai rikon sana'a mai dogaro da kansa sai kawo hadisan nan a jere ya kawo har da wannan har da wannan sai ce babu hadisai waɗanda suke kwadaitar da mu game da dogaro da kai game da ƙoƙarin rikon sana'a game da sarrafa dukiya fiye da waɗannan hadisai fa inna fihi targiban aziman ala igtinami akhir fursa min al-hayati fi sabil zar'i ma yantafi bihi an-nas ba'da mawtihi kai ta amfana da rayuwarka ko da bayan mutuwarka ne ya zamanto dukiyar wani ya amfana da ita lada za a baka saboda a dalilin ka ya samu amfani da shi fa yujra lahu ajruhu wa tuktab lahu sadaqatuhu ila yawmil qiyamah idan ka ya zama ka tara dukiya sai wasu suka amfana da wannan dukiya lada kake samu idan aikin laifi suka yi ba za ka samu zunubi ba Allah bai rubuta laifi ga mamaci akan abin da mai rai ya aikata al bukari cikin sahih bukhari ya kawo hadisi kamar haka kamar yadda ya babi nan babu istina'il mal wanda in ka duba fathul bari mujallar biyar shafi na uku ibn hajar ya kawo bayanin wani malamin hadisi da ake kiransa ibn al-munir ce a sharar bukhari ila ibahati az-zar'i domin al-imam al-bukhari a cikin sahihul eh, al ya yi yayi babi akwai inda ya rubuta kitabin muzara'a wuri da ya ware saboda magana akan noma kitabul muzara'a wannan sashin yana magana ne akan matsaloli da suka shafi noma sai ya kawo babi babu fadlul zar'i wal garfi idza ukila babin da ke magana akan falalan shuka falalan noma domin idan duk abin da ya ci amfanin gonar da ka noma kana samun lada kai saboda haka sai kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa na حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالتي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة البصري عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك هشام بن زيد بن أنس بن مالك جي كان أنس بن مالك عن أنس بن مالك يا كربو حديث لك أنس بن مالك صحابي النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قامت الساعة إذا ساعة الكرشي تاتيا wa fi yadi fasila alhali a hannun ɗayanku akwai dashe abin dasawa wato akwai kamar dabino da mutum zai dasa ya tafi gona yana dashe a hannunsa akwai wannan dashen da ya riga ya dasa ba sai aka yi busa ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai mazan Allah ya ce fa in Allah ta kuma idan mutum zai iya kafin sa'ar ƙarshen ta gama tsayuwa hatta ya gari saha har sai ya dasa wannan dashen fal ya gari saha, manzon Allah ya ce ya kokari ya dasa ba zai iya ba ko ko zai yi Ba zai yi ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hikimar da ta sa ya gaya mana haka ba zai yi ba babu shakka hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana al-musnad al-imam Ahmad akwai riwayar ta zo daga wato riwayar al-Imam Ahmad ta Anas bin Malik قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وبيد أحدكم فصيلة بيد أحدكم ممكن في يد أحدكم فصيلة فإن استطاع الله يقوم الله يقوم ممكن فإن استطاع الله تقوم حتى يجرسها فليفعل أما أنا فليجرسها idan sa'ar ƙarshe lokaci ya tsaya sakan da duniya ta zo na ƙarewarta Allah karka nuna mana idan wannan lokaci ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tarar da kai kana gona kana dashe ga dashe a hannunka baka riga ka dasa ba sai aka yi busa in za ka iya dasawar dasa kafin ka mutu mai annabi sallallahu alaihi wasallam ke nuna maka wato ko da ka san za ka mutu karkake amfanar da jama'a idan akwai sana'ar da za ka yi jama'a su amfana ka yi wannan sana'ar ko da jama'an ba za su amfana ba saboda niyyar ka ce Allah subhanahu wa ta'ala yake la'akari da ita ba aikinka ba niyyar ka din nan ita ce za ta baka lada a kiyama hadisi yana yana cikin hadisan da eh, albani ya jera su a cikin silsilatu sahiha a farkon littafi mujallar na farko ya kawo hadisin shine tara duk da cewar hakan ba zai yiwu ba wanda mun faɗa a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sani cewa sa'ar ƙarshe idan ta tsaya mutum bai iya komi saboda shi ya karantar da mu alƙur'ani a suratu yasin aya ta 49 zuwa 50 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma yanzuruna illa sai sayhatan wasida ta'khudhuhum wa hum yakhisimun babu abinda mutane suke jira face wata tsawa guda ɗaya tsawar guda ɗaya ce ita wannan tsawa za ta kama duk mai rai wa hum ya a lokacin da mutane suke ta gardama cikin al'amura na duniya filbai wa shira ana kasuwa ana hada-hada wani na gona wani yana ofis yana aiki Maza Allah ya ce suna ta ƙoƙarin neman duniya za a yi wannan tsawa ɗaya tak me Allah tabaraka wata'ala yake fala yastati'una tawsiyata ba su iya barin wasiya idan wannan tsawar ta zo mutum bai iya barin wasiya wala ila ahlihi yarji'una kuma ba su ma iya komawa su ba ka iya komawa gida a inda kake na Allah zai amshi Allah ka samu cika da imani to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali ne saboda ya nuna mana kyawun niyya waɗannan hadisai sun inganta daga manzon Allah ba sai ka kawo hadisi da ake cewa nemi duniya kamar ba za ka mutu ba wanda hadisin ƙarya ne ba inda aka ce ka nemi duniya kamar ba za ka mutu ba amma ga abin da manzon Allah ya faɗa wanda ke nuna maka kai riko da sana'arka da kyautata niyya kana samun lada a kansa hadisi na gaba Khalid bin بن al bajali قال حدثنا سليمان بن بلال القرشي قال أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن يحيى بن هبان عن داوود بن أبي داوود قال قال لي عبد الله بن سلام داوود بن أبي داوود يتي عبد الله بن سلام صحابي النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يهود ده مسلمتا ما لم يهود ده مسلمتا وأن الله سبحانه وتعالى يتوكد آية القرآن أدليلنسا abdullahi bin salam ya ce in sami ita biddajjali kad kharaja in ka ji labarin addajjali ya bayyana ya fito wa an ta'ala wadiyakin tagrisuha kana rike da dashi wanda za kake kokarin dasawa anan kalma ta wadiyya da kalma ta alfatil duk ma'anarsu dashi kuma gashi duk sun zo a cikin hadisan na ajere in ka duba lisanul arab yana juz'i na goma sha biyar shafin ɗari tamanin da bakwai alwadiyu ala fa'ili fasilun nakli wa sigaru abdulmalik in korai al'asma'i yana cewa wato idan dabino ya tsira yana ɗan ƙarami aka tumbuke aka je aka dasa awwalu ma yuqla'u min sigarin nakli algirsu duk amfanin gona wanda ake cire shi yana farkon tohonsa a je a dasa wanda shi ake kira algirsu sai ce idan dabino ne ana kiransa alfasilu ana kiransa alwadiyu kaga nan abdullahi ibn salam ya ce wa anta ala wadiyatin tagrisuha ya zama addajjal ya fito labari ya iso maka kana gona kana da shi sai abdullahi ibn salam ya ce fala ta'jal an tutlihaha kada ka yi garajen barin gyara wannan da shan da kake ko da za ka mutu fa inna linnasi ba da zalika aisha saboda ai bayan zamanin addajjal mutane za su samu dama rayuwa ko da kai baka rayu ba mutane za su samu dama rayuwa me yake karantar da kai ka yi wannan da shi ko bayan kai za ka mutu saboda bayan ka ai wasu za su amfana da shi idan jama'a suka amfana da shi kai ma ka amfana da shi saboda kana kiyama Allah yana rubuta maka lada al-imam al-munawi cikin at-taysir bi sharh sagir yana cewa arada bi qiyam sa'a ta wato alamomin sa'ar karshe kin wa maqsuduhu hul'amur amr bil gars ya yaji'u ba'd wa in zaharat al-ashrat wa lam yabqa min ad-dunya illa qalil koda a ce alamar karewar duniya ta bayyana kada ka bar aiki na alkhairi kada ka bar aiki na alkhairi saboda wasu mutane za su amfana da shi a bayan kai ka mutu to sai kawo babi na karshe wanda za mu karanta na babi na kusa da karshe ya ce babu da'awatul mazlum babi game da addu'ar wanda aka zalunta حدثنا أبو نعيم الفضل بن بكيل الملائي قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي أن يحيى بن أبي كثير الطائي أن أبي جعفر الأنصاري أنا كرنس أبو جعفر المؤذن تابعيني an abi huraira an nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatu da'awatin mustajabatin addu'o'i addu'o'i guda uku ana amsan addu'ar wanda aka zalunta wanda aka cuce shi Allah yana amsa ko da kafiri ne wa da'watul musafir da addu'ar matafi wa da'watul walidi ala waladihi da addu'ar mahaifi akan ɗansa mu lura da wannan wato wannan hadisin ya zo da lafuzza guda uku waɗannan lafuzza guda uku sai suka ba ma malamai fahimta cewa shi mahaifi yana da wata daraja ta musamman a wajen Allah subhanahu wata'ala iyaye suna da daraja ta musamman a wajen Allah subhanahu wata'ala wannan hadisin da cewar da'awatul walidi ala waladi addu'ar mahaifi a kan ɗansa ba addu'an kirki ba idan aka ce ala ana nufin addu'a ta ɓaci ga ɗansa ba addu'ar rahama ba addu'a ta azaba ga ɗansa shi yasa aka kawo kalmar ala waladi akwai bambanci li waladi da kuma ala waladi da'awatul walidi ala waladihi addu'ar mahaifi mara kyau akan ɗansa addu'ar mahaifi mara kyau a kansa Allah yana amsa yana sunan tirmidhi kitabu da'awa babu ma zikira fi da'watil musafir wannan hadisin ya inganta yana sahihu sunan tarmizi hadisi na 1905 wannan lafazi na farko kenan cikin lafuzza guda uku da hadisin ya zo da su lafazi na biyu shine riwaya da ta zo cikin sunan ibn majah na wannan hadisin hadisin abu hurairah in ka duba sunan ibn majah kitabu du'a babu da'awatil walidi wa da'awatil mazlum an abi hurairah a wannan hadisin yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatu da'awatin yustajabu lahunna la shakka fi inna manzo Allah yace addu'o'i guda uku ana amsan su babu shakka game da su sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da'awatul mazlum addu'ar wanda aka zalunta na biyu da'watul musafir addu'ar matafi na uku da'watul walidi liwaladi wannan lafazin ya cikin sunan ibn majah da'watul walidi liwaladi addu'ar mahaifi alkhairi ga kaga sunan ibn majah amma a sunan at-tirmidhi da kuma al-adab al-mufrad da muka karanta da'watul walidi ala waladihi addu'ar mahaifi mara kyau akan ɗansa a sunan ibn maja addu'ar mahaifi mai kyau ga ɗansa yana wannan ma ta inganta tana sulsula sahiha jikin tara sannan lafazi na uku shine wanda ya taho annabi sallallahu alaihi wasallam atlaqa wa lam yukhaffif atlaqa wa lam yukhaffif manzon Allah yace salatu da'awatin mustajabatun la shakka fihinna yana sunan tirmidhi addu'o'i guda uku Allah yana amsan su babu shakka game da su sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake da'watul walidi sai ya shiru da'watul walidi addu'ar mahaifi kaga bai ce ala waladihi koko li waladihi ba da'watul walidi kawai addu'ar mahaifi ashe addu'ar mahaifi imma ta alkhairi ga da Allah zai amsa addu'ar mahaifi ta tsiya akan ɗansa Allah zai karba addu'ar mahaifi kowace Allah zai karba ya zo da lafazi guda uku sai manzo Allah yake da'watul musafir wa da'watul mazlum yana sunan ibn majah da eh, sunan tirmidhi da kuma sunan abi dawud fadalla ala eh, ayyati halin kanat da'wa duk yanda mahaifi duk yanda iyaye suka yi addu'a kan dan su Allah yana karba wannan babu shakka saboda waɗannan lafuzza guda uku sun tattare ko ina dama iyaye ko dai su yi ɗansu addu'an kirki ko su yi ɗansu addu'ar tiya baya wuce wannan to kuma hadisan sun zo da lafuzan gaba ɗaya da'awatul walid ala waladihi da'awatul uh, walid li waladi abinda ya tabbata ma daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma sai sun kai ga addu'a ba wanda shine ta hadari domin akwai mutane da yawa sukan ɗauka sai mahaifi ko iyaye sun buɗe baki sun yi magana wanda shi ko hadisin manzon Allah abin da ya karantar da mu ba ma hakan bane eh, yana daga hadisi na wanda muka karanta a farkon littafin hadisi na biyu littafin al'adabul mufrad hadisi na biyu hadisin Abdullah bin Amr wanda yana yana silsilatu sahih hadisin 516 Abdullah bin Amr yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa رضا الرب fi رضا walidi wa الرب في fi الوالد يردم yardan mahaifi yardan Allah yana cikin yardan mahaifi fushin Allah yana cikin fushin mahaifi kaga wannan ko da mahaifinka bai kai ga furta komi ba ransa in yana ɓace da kai kana cikin bala'i shine abinda manzo Allah ya karantar da mu saboda ka ɓace rai na iyaye musiba ce ga yaro ko da iyayen ba su buɗe baki ma sun yi magana ba wanda malamai suke cewa yana karkashin rashin godiya ga Allah Ta tabaraka ta'ala saboda Allah maɗaukaki ya ce a anishkurli wali ka. yi godiya gare ni da iyayenka inda ka zan mai godiya iyayenka ba za su yi ɓacin rai da kai ba saboda ka idan iyayenka ransu ya ɓaci, mazan Allah ya ce to ka kwanda sanin Allah ma bai yarda da kai ba idan Allah yana fushi da kai komai na iya samun ka kuma kalmar da ake kawowa alwalidi alwalidi karka dauka ko mahaifi ne kaɗai banda mahaifiya ah, kamar domin akwai riwaya da ta zo cikin al-mu'jamul kabir na al-imam al-tabrani hadisan abdullah bin amr wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa riba riballahi fi ribal walidaini yardan Allah yana cikin yardan iyaye kaga da mahaifi da mahaifiya wa suhtuhu fi suhtihima fushin Allah yana cikin fushin su wanda shi ma wato hadisin ya inganta yana sahihul jami'i sagir hadisi na 3507 da kuma sahihul targhib hadisi na 2503 illa dai abinda malamai suke fada wannan bai ba mu iyaye damar su faɗi magana mara kyau a kan ɗansu kuma ya tabbata ba kamar yadda al-Imam al-Munawi ya fada cikin sharhin wannan hadisin cikin Faidul Qadir eh, juz'i na 4 shafi na ya ce wa hadha malam ya yashhad shahidun ubuwata dini bi anna alwalid ma yarumuhu kharijun an sabilil mustaqim ka'ida ce idan iyaye ya zama suke da laifi Allah ba zai karbi addu'an su akan dan su ba idan da ba shi da laifi to duk addu'an da iyaye za su yi masa ba zai kama shi ba Allah ya ba mu misali da tarihin Annabi Ibrahim alaihi salam mahaifinsa ya faɗi maganganu marasa kyau akan shi kuma ba su yi tasiri ba wa illa fariban rabbi fi hadhihi alhala fi mukhalafatihi idan babanka yake yi kaza abinda ya ma umarni da shi zaman to ya saba ma Allah ba za ka bi shi ba saboda biyayya ga Allah shine farko Allah ne ya ce a musu biyayya in sun bi shi don haka idan aka ce suqtuhu fi suqtihima fushin Allah yana cikin fushin iyaye yani gababuhuma allazi yukhalifu alqawanin shar'iyya idan fushin iyaye ya saba ma ka'ida ta shari'a sai ya zamanto fushin na banza ne bashi da tasiri akan ɗansu ko da iyayenka suna fushi da kai abinda za ka lura da shi tsakaninka ne da Allah shin ka yi ma Allah laifi ko baka yi ba in baka yi ma Allah laifi ba fushinsu ba zai tasiri ba amma duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala bai yarda ka juya musu baya ba yace wa sahibhuma fid dunya ma'rufa ko da iyayen ba su kan gaskiya dole ce ka zauna da su zama na kyautatawa har ƙarshen rayuwarka kuma ko da kafirai don haka ba a guje ma iyaye kuma ba a faɗin bakar magana gare su ko da ba su kan gaskiya Allah da ya tabbatar maganar su ba za su ta tasiri a kanka ba amma kuma kai ba ka da ikon guje musu sai babi na ƙarshe wato shine babi na 224 imam bukari ya kawo su'alil abdir rizqa min Allah azza wa jalla karshe kenan bawa ya roki arziki wajen Allah ashe arziki abin a roƙa ne a sunnar manzon Allah abin a roƙe arziki ne ashe in zaka guje ma duniya in baka yi hattara ba sai ka guji ma sunnar manzon Allah idan za a roƙi arziki kaga neman duniya ake ko ba gudunta akai ba sai ba da hujja da aya ta ɗari 114 daga ƙarshen suratul ma'ida qala isa ibn maryam allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin annabi isa alayhi salam da shi da almajiransa suke roƙon allah urzuquna Allah ta mana arziki wa anta khairur na kai ne mafi alkhairin masu arzikawa. wannan ya nuna roƙon arziki ba laifi bane da roƙon arziki laifi ne annabin Allah ba zai roƙa ba kuma Allah ya bamu labarinsa a cikin alkur'ani to idan ma ka ce ai annabi isa alaihi salam annabi ne da Allah ya tura mu Isra'il to sai a baka kuma misali da abin da Allah ya gaya wa annabi Muhammad wanda ya turo ma duniya gaba daya suratul ankabuti aya ta 17 Allah subhanahu wataala yace fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un wannan fa manzon Allah ne Allah yake gaya masa kaga ba ma annabi Isa alaihi salam ba fabtagu indallahi rizqa ku nemi arziki a wajen Allah abuduhu ku bauta ma Allah shukuru lahu kuma ku yi godiya ga Allah ilahi turja'una ku sani gare shi za a mayar da ku wanda anan malamai suke maganar wato tsarin maganar tsarin yadda Allah ya kawo kalmomin da suke cikin wannan aya kamar misali ibnu kasir yace fabtagu inda Allahir rizqa me yasa ba a ce fabtagu rizqa indallahi ba sai aka ce fabtagu indallahi arrizqa sai ya ce wannan ablagu fil hafri babu tsarin magana da zaka kawo mafi tsanani wanda ke nuna ba a neman arziki wajen wani in ba Allah ba fiye da yadda Allah ya kawo tsarin wannan magana domin Allah subhanahu wataala yana iya cewa fabtagu rizqa indallah ku nemi arziki wajen Allah bai ce haka ba fabtagu maimakon a ce arrizka sai da aka dakata inda Allah sannan aka ce arrizka wato arzikin tukuna ma kafin ka nema wajibi ne ka san Allah ka nemi arziki a wajen a wajen wa a wajen Allah sai ya bada misali da yanda Allah ya faɗa cikin suratul Fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maimakon na'buduka wa wani wa bika muna bautanka Allah muna neman taimakon la iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai da aka fara gabatar da Allah sannan ibada ta zo sai da aka fara gabatar da Allah sannan neman taimako ya zo sai da aka fara gabatar da Allah sannan neman arziki ya zo sannan ka dubi yanda wato matar fir'auna ta yi addu'a wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu misali a ƙarshen suratul tarim وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك رب ابن لي عندك me yasa ba ce rabbibni li baitan sannan indaka la rabbibni li indaka sannan baitan a fara gabatar da Allah sannan abin da ake nema kaga shine Allah subhanahu ta'ala. yake nuna mana in ma arzikin zaka nema in ka bar Allah kayi aikin banza alqur'ani Allah subhanahu wataala ya tabbatar banda Allah babu mai baka arziki al-imam al-bukhari ya ba mu misali da wannan aya ta karshen suratul ma'ida sai ya kawo hadisi na 482 isma'il bin بن أبي أويس قال حدثني ابن أبي الزناد شن عبد الرحمن القرشي عن موسى بن عقبة القرشي عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر جابر ياجي النبي صلى الله عليه وسلم أكم منبر نظر نحو اليمن النبي صلى الله عليه وسلم يا كلنا هي اليمن فقال سيتي اللهم أقبل بقلوبهم يا الله كجيو من زكاة تنسو wa bara nahwa al-iraq annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli nahiyar iraq fa qala mithla zalika sai ya faɗi kamar haka wa nazara nahwa kulli ufuqin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli wato saitin kowace nahiya fa qala mithla zalika ya faɗi irin wannan addu'a da yawa mutanen yaman wa qala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa madina addu'a ita kanta inda yake اللهم ارزقنا من تراث Ya يا ka mana arziki game da dukiyar ƙasa shine turathil ard dukiyar da take binne a kasa Allah ka ba ka ba arzikin dukiyar da kasa a cikin kasa kaga annabi ya roki arziki kenan abinda al-Imam Bukhari yake kokarin ya karantar da mu manzon Allah da kansa ya roki Allah ya bashi arziki wa barik lana muddina Allah ka mana albarka cikin mudunmu wa fa'ina da cikin sa'i da muke awu da su illa dai wannan isnadin yana da rauni amma mun karanta hadisi wanda yake ingantacce hadisi wanda ya inganta a bayan hadisi na 362 hadisi na 362 hadisin abu huraira wanda yake bada da labari kanu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance idza bi bizahwi a garin Madina idan manoma suka kawo masa sabon nuna na amfanin gonarsu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam manoma idan gonakinsu suka fara bada amfani wato girbin farko suna kawo shi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya samu amfani mai kyau nunan farko idan ya ciro zai kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya karba sai ya ce Allahumma barik lana fi madinatina ya Allah kai mana albarka cikin garin nan da muke zaune wa muddina kai mana albarka cikin mudu da muke awu shi wa fa'ina Allah kai mana albarka cikin sa'i da muke awu shi barakatan ma'a barakatin albarkan tare da wata albarka hadisin yana sahihu muslim yana kitabul hajji babu fadlul madina wa du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam fiha bil baraka hadisin 443 yanda lafazin sa yazo annabi sallallahu alaihi wasallam abu hurairah yace kana nasu idza ra'aw awwala samari mutane a garin madina sun kasance idan sun ga farkon nuna na amfanin gona ‘ya'yan itatuwa idan sun fara nuna ja'u bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam za su dauka su kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa idza akhadahu rasulullah idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan amfanin gonan da aka kawo masa sai yayi addu'a Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك wa inna huda aka li makkata wa inni ad'uka lil madina bi misli ma makkata wa Allah yana cewa ya Allah yi albarka ga amfanin ya'yan itatuwan da suke garin Madina ya Allah kai mana albarka a wannan garin gaba ɗayansa ka zuba mana albarka ciki ya Allah kai mana albarka cikin mudu da muke awu da shi da sa'i da muke awu da shi sai ya ce ya Allah annabi ibrahim bawanka ne masoyinka ne annabinka ne ni bawanka ne annabinka ne annabi ibrahim ya roƙe ka ka sa albarka wa makka to ni kuma ina roƙonka ka sa albarka wa garin madina albarkan da nake roƙo ka sa wa garin madina kwatankwacin wanda annabi ibrahim ya roƙa ka sa wa garin makka sai annabi ya ce to kuma ina son a ninka wannan albarkar sau biyu sannan a sa a madina wannan hadisin shine dalilin da ya sa imamu maliki ke cewa madina ta yi makka daraja madina ta yi makka daraja saboda wannan hadisi muhawara ce mai tsanani kuma zahiri hakan ne saboda abinda manzon Allah ya faɗa wa mislihi ma'ahu ninkin albarkan da ka wa garin makka ka wa madina bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'a thumma yad'u asgara walidin lahu sai manzon Allah ya kira yaro karami wanda ya kankanta a majalisin wa yu'tihi zalika samar sai manzon Allah ya bashi wannan yayin itatuwan da aka kawo masa eh, illa dai muhimmin abu al-Imam bukhari yana mana ishara da cewar musassauta wajen gudun duniya saboda ga yadda sunna ta karantar da mu arziki abunka ne nema duniyar kanta ba abin a guje ta bane eh, yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a haka annabawan Allah suka yi kamar annabi Isa alaihi ya roƙi arziki wajen Allah manzon Allah ce ma ya roƙi arziki wajen Allah subhanahu ta'ala don haka ashe yana da kyau ya zamanto cikin addu'o'i da muke Allah mu dauke sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kuskure masu tambayoyi su dai hakuri insha Allah za mu amsa nan gaba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك